rahim Abubakar yau daɗi kashe ni. Durowar sai buɗe ya ciro wata kwalba yana juya kwalbar yana dariya ce Allah. Kada ka daɗa jawo ya tsawon redon suna mana rana. Wannan kwalli ne da boka gobe da nisa ya bashi yana sawa idan suka yi ido biyu da mace, to duk abin da zai ce mata ba za ta musa ba. Ha ha dariya ya sanya kwallin ya ce Khadija yau kin shigo hannunmu. Wanda sai ya ɗauka ya ce yau ba maganar tura tes magana za mu yi baki da baki abubakar ya kiran nan ban khadija abin ya bata mamaki ta ce yau maman yasmin ce yake kira na tun da muke ba mu taba hira ta waya ba ko da na kira ta bata cika fikin ba ta daga waya abubakar ko canza muryarsa ta koma na mata yana ce mata kina ta ina ne ta ce na dai fito ina son hawa keke fif good pampamari bypass zaki ce a ajiye ki daidai wajen gidan man dan dada to ana sauke ke yi min waya zan ƙara so in ɗauke ki to khadija ta ce ta tare keke na ta faɗa masa inda zai kai ta ana sauke ta ta kira maman sama sai ta ce mata ki yo gaba kaɗan akwai wani ɗan lungu kina shigowa na yi fakin mota ta za ki gani haɗuwar abbakar da diza abbakar yana jingina a jikin motar sabakar jeep ga ya sha bakar tabarau ai gilas yana wasa da ki na motarsa yana danna waya Khadija ta iso Khadija na ganin shi ta ji zuciyarta ta yi was Abubakar ya daga ido suka yi ido biyu da Khadija bai ce mata uffan ba ya bude mata kofar mota ba tare da ta musu ba ta shige wannan dariyarsa ta mugunta ya yi shi ma ya zauna kusa da Khadija ya fesa mata fauda ya sumbaci labbanta yana mai cewa yau Allah ya nufa kin zo hannu sai yadda nayi da ke ha ha ha ya tuntsire da dariya daga wannan lokacin Khadija ta fice a hayyacinta ya gara tuntsirewa da dariya ce kin sa wasu maganin bacci ni ma kin zo na maka miki abin da fi maganin bacci ha ha ya fice ya rufe kofar ya wuce gidan gaba ya ja motarsa bai tsaya akwai ina ba sai gidan Dr. Hisham Dr. Hisham shine daktan Abubakar da ke duba lafiyarsa da na 'yan matansa. Baya iskanci da mace sai an tabbatar masa da lafiyarta. Idan har aka ce masa wance ba lafiyayya ba ce tana da cuta baya hasara, sai ya kai ta gidansa ya azabtar da ita, amma ba zai yi zana da ita ba gudun kamuwa da cuta. amma sai ta ɗanɗana kudarta don ya ce ba zai taɓa wasting time nashi akan banza ba to ta yaya sai ya ko ta yaya sai ya fanshe kiran daktan shi akan yaji ko yana gida daktan Hisham ya ce yalla bai aiko ba na gida a ina nake zan koma aiki na rana karfe ɗaya daidai yake da salari na one month ai bana wasa da al'amarin ka dariya abubakar yayi ya ce to gani nan zuwa Abubakar na yin hon mai gadi ya buɗe masa kofa ya shiga ya fakin ne ya ce wa mai gadi ka je ka ce wa Alhaji ana sallama da shi Alhaji na jin haka ya fito yana kai barka da zuwa lalai marhaban bayan sun gaisa ne ya ce yake masa rada ina son ka sallama mai gadin nan ya yi dan nisa da mu saboda tsaro ka san na sa mata magani ba ta farfado ba har ya zo ya ga ina tuttubar yarinya yayi man fassara kai dai wallahi ka fiye tsaro shi da yake tirakarsa kuma a kulle yaushe zai fito baka san bacin rana ba kenan ni dai na ce yayi nesa da mu in kai baka abu da lissafi to ni ina yi babu damuwa bari in aike shi kasuwa ya kwalla kiran ado mai gadi cikin sauri ya fito kasuwa zaka je ka siyo kaji ka kai basu umma ummata ka ce ina gaishe su ni ma ina zuwa da daddare hannu biyu yasa ya karba yana cewa to alhaji ya fice abbakar ya ce ko kai fa amma mai gadin nan ai riski ne hab dai gate a kulle yake don bana bukatar ka yi bako sai bayan tafiyata a rufe yake kuma bana na expecting akwai wanda zai zo kai ko an zo ma ba nan ba sai na sallame ka dariya ya buɗe motar ya runguma diza a kafadar suka fice ya sauke ta bisa gadon dakta dakta hisham na ganin ta yace kai a ina ka samu kuma wannan beautiful baby duk matan da kake kawowa baka taba kawo kyakkyawa kamar wannan ba a har naka dakta ka ce tabarkalla wannan da kake gani amarya ce aurenta ko dadewa bai yi ba ina cimma burina a kanta sai na san yadda na yi na kashe mata aure na aure ta ban taba tunanin mafarkin yin aure ba amma tun da na killa ido na idona na ga wannan naji aure ya shige a raina kuma ka san me ina aure na zan daina holewa gaskiya yarinyar nan mace ce iya mace duk wanda ya same ta ya more dr hisham ka kiyaye ni fa ina da kishiya zaka dinga yaban surar abin da nake so a gabana so iyayen kishi mijinta kuma sai yayi yaya ni in tambayi ka mana ita ma wannan a social media ka haɗu da ita yes a wani group ne ai ta turo free wedding pictures nata ina gani na ji ta sace man zuciya na neme ta da kwawance ta amince boka yayi aiki akan fotonta shikenan ta shigo hannu ka diganta sai na yi wata ina shanawa da ita ita zan sallame ta kuma in bata umarnin ta kashe aurenta in ko ta ni sai in kashe auren da kaina na aura dakta ya ce zaka iya Abubakar ya ce dakta abinda nake so daga yarinyar nan kafin ta farfado ka duba min lafiyarta sai an matse min bakinta an daure dan tana farfadowa za ta yi ta ihu kaga za ta yi za ta iya fallasa sannan a ɗaure ta yadda ba za ta iya motsawa ba tana da gardama wake abin da dr hisham ya ce haka suka ɗaure ta a jikin gado suka ɗaura bakinta idan ka ga diza a bar tausayi yar lelan ba shi da ko kuda bai so ya taba masa ita ta shiga hannun azzalumi abubakar dr hisham ya ce kai oga wannan boka bai yi aiki akan ta bane take gardama dan na ga wasu matar kamar za su yi maka sujjada saboda biyayya wallahi yayi fotanta har sau uku na kai ni ban taba yin mutum da na shawu ya kamar ta ba ko boka sai da ya jinjina al'amarinta ina gabata wasa da addu'a ka san asirin namu ya fi tasiri ga mai wasa da addini ka san sai da na sai da tana cikin jinin haila ta kwambo kayan na ya samu kanta kuma daga lokacin da ya sama min kanta na dinga cin galaba amma wasu yan matan fa in 10 minutes boka yake samo man kansu sai isa yadda na sha wahala a kanta ba zan yi sakaci ta kwabce min ba dr hisham ya ce kamar motsi na ga take anya bata farfado ba Abubakar saboda tsaro ka je ka daure min fuskar ta haka aka daure wa khadija fuskanta in ji abbakar ya ce ashe kai ma dai iri na ne mai tsoron ya ce haka kawai ni likitan jama'a wata ran in ci karo da yan matan da kake kawo min su su tona min asiri ka san ba mutum da zaka kawo in duba maka ita tana gani na face to face daidai da sautin murya ta bana son su sani Khadija a zuciyarta take tashin a duniya nake ko a lahira ina cikin wani irin yanayi wanda ba zan iya kwatanta shi ba gani dai ina numfashi amma bana iya taba kuwa komai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi masibati wa akhlifni khairan minha wannan addu'ar take ta maimaitawa a zuciyarta sautin tafiyar mutum ta ji sannan ta ji ana tattaɓata. ta ba daman ta gama yi kuma ba daman ta yi yunkurin haka ta zuba sarautar Allah ido Dr. Hisham ya gama gwaje gwajen sa a kanta ka same ni a ciki abin da ya ce wa Abubakar Abubakar ya bi shi ya samu ciya ya zauna Dr. Hisham ya dube shi ya ce yarinya lafiyar ta kalo ba wani cuta a tattare da ita kuma ba ta da ciki ko na kwana daya? alhamdulillah Abubakar ya ce sauran ni ayi yi cikin na oke dakta ya ce shi ma ya yi masa gwaje-gwajen ya ce kai ma lafiyar ka amma ka san kullum ina ce maka rayuwarka tana cikin hatsari ko tabbas hakan ne in har baka daina tsis da mata barkatai ba kana iya fuskantar matsaloli a gaba kuma wanda warkewar su zai yi wahala gwara ka ta harka da yan mata ka yi aure ko ka nemi yar daduro daya lafiyayya ka zauna da ita wannan shine shawarata in kunne ya ji gangar jiki ya tsira insha Allah zan kiyaye kuma aida bakina da na kawo wannan na ce maka ita ce ta ƙarshe ina da burin aurenta dr hisham ya miƙe yana mai ce mashi ya yi kyau allah ya sanya alheri sai mun ga invitation card abubakar ma miƙe wanye ya zaro bandar na kuɗi a aljihunsa ya ijiye wa dakta godiya nake suka fito tare Abubakar na ganin yanayin kwanciyar Khadija ya ji sha'awar ta ta lullube sa kamar ya afka mata a lokacin haka ya karasa inda take fesa mata foda ganin ta yayi ta sake kamar wacce aka cire walakka ya warware duk daurin da ya yi mata ya rungumo ta ya kwantar da ita a bayan mota suka yi sallama da dakta ya ja motarsa rayuwar Abubakar da Diza Adama Turu. Abubakar hanyar yau ya fa duk inda ya je cikin point idan suka gaisa suka liƙa baya in suka tambaye shi wannan ko lafiyar ta ce musu yake madan tasa ce ba ta jin daɗi daga asibiti suke a haka har ya isa ka fara gidansa mai suna kare kukanka khadija bata farka ba cike dauke ta ya kai ta ɗakin sai ya kwantar da ita bayan ya kwantar da ita ne ya je ya watsa ruwa ya cire kayan da ke jikinsa ya tsanya singlet da gajeren wando ya fito falo tare da roba faro a hannunsa Yana kurɓar ruwa sautin music na tashi a ɗakin yana kuma bin waƙar, miƙewa ya fara rawa yana tashiwa na jin daɗi Diza ta shiga hannu. Bayan kamar awa ɗaya Khadija ta farfado subhanallah ta ce a ina nake a anan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abubakar na jin muryar Khadija ya tabbatar da ta farfado yi dariyar magwantar da ya saba. Yin nafa gurinta tana ganin sa ce bawan Allah ina ne nan? Me na maka ka sace ni ko kai ne mai kira na a waya kana man barazanar zaka sace ni kuma zaka sa a kashe mijina? Abubakar dariyar magwanta ya koma yi. Khadija ta ci gaba da cewa don Allah karka cutar da ni, ka maida ni gurin mijina. Ƙara shekewa da dariya ya ce, Diza, ba waɗannan tambayoyin ba ne ya kamata ke yi min. Razana ta yi ta ji ambaci sunanta ta ce, tabbas ka san ni kuma kai ne mai kira na a waya saukan mari kawai ta ji ras a fuskanta ya ce rufe min bakin ki ban san jin komai a tattare da ke ina bukatar cikin minti ɗaya ke yi min zigidar haifuwar uwarki ban san ganin komai a tattare da ke subhanallah wallahi ba zan yi ba babbar yatsar ta yasa a wani karfi ya ne irin jan player da kafintas ke amfani da shi wajen karya katako irin karfin da ake amfani da shi a su police station don azabar da masu laifi su faɗi gaskiya wani irin ƙara diza ta saka saboda azaba shi ko ko a jikinsa tana ihu tana shekewa yana shekewa da dariya cikin tsaya ya ce za ki yi abin da na saki ko ba za ki yi ba na guntula yatsar ta gida kanta alamar za ta yi bakinki za ki buɗe ki yi magana idan ko ba haka ba in guntula yatsar ta ce zan yi wallahi ya ce idan na ƙara umartar ki da yin wani abin za ki musa ta ce a'a ya sake ta Adiza ta cire dukkanin kayan da ke jikinta hatta dan kunna da awarwarayinta ya iso gabanta ya ce gaskiya Allah ya yi halitta ya miƙo hannu zai shafa ta ne ta gauce ya sharara mata mari ke ba ki haje ko za ki daidaita a wajena idan kika kuskura kika yi min wani abu sai kin yi nadamar zuwan ki duniya a zuciyar da ta ce a yanzu ma tsayuwar da nake a gabanka ina nadamar zuwa na duniyar hannunsa ya sanya akan bres nata yana lugwiwita su ya ce ikon Allah masha Allah a tsaitsaye suke ba su kwanta ba ya ci gaba da murzawa yana luguguita su ita ko ta tsaya kamar gawa amma fa ita kadai ta san yadda zuciyarta ke kuna sai da ya gama wasa da dukkan sassan jikinta ya ce mata Lil Down ba musu ta kwanta ya ce ba irin wannan kwanciyar nake bukata ba. Rib da ciki zaki fuskar ki da goshin ki a ƙasa. Haka ko Diza ta yi ya ce na san kunnuwar ki suna jin magana to ki saurari abin da zan ce. zaki sha bulala sha biyu idan kika kuskura kika miƙe ba ni na ce ki miƙe ba. kin yi kansaran duk bulalar da na miki sassauci ɗaya da zan miki shine zaki iya sosa jikinki ba to sai abubakar ya dinga zabgar jiza tana kuka tana burgima ko a jikinsa sai da ya yi mata bulala sha biyu kamar yadda ya ce jikinta duk ya farfashe ya yi jawar abin ka da farar mace ina ga diza ko a skul ba ta sha irin wannan dukar ba bayan ya gama ce ta miƙe punishment ɗaya ya rage miki a yanzu haka ban san gaba kuma wanne irin punishment zaki fuskanta ba abinda yanzu nake so ki min zaki yi ruku'i ki sa ki a ƙarƙashin gwiwar kafarki sannan ki kama kunnuwar ki da hannayenki i hope you know this kind of punishment duk wanda ya yi makaranta ya sani idan baki sani ba in ƙara yi miki bulala sha biyu sai in nuna miki yadda ake yi ba a aikin banza a Kano ta ce na sani ya ce ok start one hours zaki kina yi idan kika kuskura saukan bulala za ki ji a jikinki haka diza ta tsugunna ta kama kunnuwanta idan kafofuwanta suka gaji ba ta sanin lokacin da za ta ji ta zube a ƙasa tana faduwa za ta ji saukan bulala saboda azaba diza ta haɗa zuba haikan ga majina da yake bata a hancinta cikin shashekar kuka ta ce don allah kai min alfarma in je in yi batsari yanzu kin samu 30 minutes saura 30 minutes idan har kika mike to duk abin da kika yi a baya ya tashi a banza farashi za a fara in kin amince you can go idan kuma zaki jure ki jira 30 minutes kenan kuma kada a kuskura a yi min fitsari a nan saboda ke ba yarinya bace idan kika yi zaki yaba wa aya zaki wannan kika zaɓa ta ce zan karasa 30 minutes ɗin ni ma hakan nake ga ya fi miki sauki time na diza ya cika ya zuba mata bulala ya ce miƙe diza da ta miƙe ta yi wajiga wajiga da ita a lokaci guda kamar kamanninta sun juya wuya ba kyau a rayuwa ya dube ta na na baki minti biyar ki je ki watsa ruwa idan kika wuce haka kin san sauran ta fara tafiya ce a gidan nan duk wata ɗiya mace ba ta min tafiya bisa kafafuwanta nil down zaki ki tafi da gwiwoyinki nil down and start going haka diza ta zuba gwiwoyinta a ƙasa ta fara ja kuskure ne babban hada ido da ke in ganki a tsaye ko kina tafiya kina jin motsi na kafin ki hango ni a duk yanayin da yake kafin in zo ki nil down ya kama kunnanta kuma ni ba a hada ido da ni idan ina waje mutum rufe idanuwansa yake haramun ne hada ido da ni kaɗan daga cikin ƙa'idoji na na fara kiyaye su kafin a ji sauran kina iya zuwa ki yi wanka na ƙara minutes kar ki wuce 7 minutes ga toilet can a gaban ki yayi mata nuni da hannu Khadija na tafiya a gwiwa ana sauri idan ka ganta al'amarin zai baka dariya zai baka tausayi tana tafiya da gwiwa tana tasgadewa har ta iso taila ta watsa ruwa ta fito a gaggauce gare sa ce kin yi kokari har kin fito ta ce in eh. haka ta kasance a gabansa a durkushe idanuwanta a rafa kamar yadda ya horar da ita yin hakan cikin sanyayyiyar murya ta ce don Allah kai min alfarmar sanya tufafi a jikina dariya ya yi ɗauko ledar da ta yi masa sayayya a Lagos ya buɗe oh duk wannan tsarabar maman Yasmin ce gaskiya maman Yasmin yar gata ce ba abin da babu ya tuntsire da dariya sai na tana lokacin da kika shaida min kin yo min tsaraba da muke tatin a zuciyata an ce kin yi wa kanki dai bari yanzu in zaba miki wacce zaki yi min kwalliya da shi yana duba ya hango wata yar karamar shi idan ka sanya ta iya breast za su rufe amma sauran kasan jikinta ba komai shi breziya da bireziya sai sa kamar fan sai cire yace ce bude idaniyarki ga wannan shi zaki sanya min sannan ki yi min kwalliya a shafe jiki da turaruka hannu biyu diza ta sanya ta karba a gabansa ta yi duk abin da ya umarce ta cikin zuciyarta ta ce ya ambaci maman yasmin me kuma alakarsa da maman yasmin ko dai ya santa ne sannan ta rufe idanuwanta bayan ta yi hakan ne ya ce to jibe ki kyakkyawa ya ijiye numfashi ce zo ko za ki iya tuna wannan maganar bana mantuwa kuma bana yafiya kin tuna ta ce ina tuna ta bani labarin wani ne da ban san shi ba yana yawan kira na a waya ya taba furta min haka tabbas kina da shabrin ba kya mantuwa bude idanuwanki ta bude ya bata wani takarda ce ta karanta ta karance shi tsab nau'ikan punishment da yake yi wa 'yan mata idan ya kawo su domin yin tarayya da su ba ta gama ya karba ya mika mata wani tana karanta ta firgita ya ce a naga fuskar ki ta canza yin hakan yana nufin kin fara fahimtar wani abu game da ni littafin na na tarin laifukan da kika yi min ne a baya ga su a rubuce har da rana. da dead time kuma kin tuna magana ta na bana mantuwa kuma bana yafiya shine ne yi miki punishment ba bacin rai mafi muni da kika yi min kamar na ranar da kika gaza turo min sex video shine ma babban dalilin da na hukunta ki yau amma duk sauran laifukan ki na yafi na abubuwan da kika yi min a baya cikin kaso ɗari da nake wa 'yan matan da nake tarayya da su ke bai fi kaso goma na yi miki ba saboda so da kauna da nake miki ai dai kin karanta da idan kin kin ga irin hukuncin da nake wasu yi na karanta ya zaki kwatanta da naki da na miki gaskiya da different ni yar gata ne a kansu ashe kin gane ki biyayya mu zauna lafiya ki taurin kai ki azabtu dan ba za ki tsira daga hukubata ba zabi ya rage gare ki duk da ba miki sharhin wane ne ni ba na san ki ta fara yi miki fassara amma duk da haka ga ƙarin bayani da maman Yasmin fa kike tare wacce kuka haɗu da ita a gurbi na gyaran mace miƙewa ta tana cewa wallahi ƙarya ne wannan ba maman yasmin ba ce maman yasmin da na sani mace ce wanke ta da mariye ya ce ni za ki kalla ki ce makaryaci to ki iya bakinki na san kin kin fahimci komai daga zuwan ki zuwa yanzu wa ma baki izinin miƙa kin fara karya dokoki na ko ki kiyaye ni da down kuma ki rufe idanuwanki idan ba ki iya magana ba to ki koya yanda za a yi min magana tausasa harshe ake diza ta harzuka duk abin da zai faru sai dai ya faru miƙewa ta ce ba zan tausasa harshen ba macuci zalimi! sai Allah ya gubatar da ni daga hannunka macuci zalimi! da yake faɗa wa haka ko i an faɗa kana da sunan da ya fi hakan ne bakinki da ya furta macuci zalimi da kansa zai furta kalmar neman yafiya ba tare da na tursasa cewa a faɗa ba kuma baki ma fara fuskantar zalunci da cuta ba da saura dariya ya ce khadija ina son ki amma soyayyar da nake miki ba zai hana ni in horar da ke ba dan takunki da nake gani idan ban sa ki a ɗakin da nake horar da mata ba ba za ki shiga taitayin ki ba ina da ɗakin gyara halinka duk abin da na yi miki ba ki ɗau aya ba to idan kika shiga cikin ɗakin gyara halinki ko ke ce iblis a taurin kai za ki daidaitu ɗaukan ta yayi tana fusgewa amma ya ta kasa kwatar kanta saboda karfin namiji da mace ba ɗaya bane ba akwai bambanci ya kai ta ɗakin da yake horar da mata wanda yake ma ɗakin inkiya da bamfai ya saka ta a ciki ya kulle ya kunna na'ura ya nemi waje ya zauna ba minti sha biyar ya zo ya kashe na'urar ya buɗe ya ce khadija ta Abubakar fito ta fita hayyacinta idanuwanta sun kaɗe sun yi jajir tafiya take tana layi bata san lokacin da ta faɗi ba shi dai yana ta kallon ta minti biyar ta yi a kwanta sai gata ta tashi ta zauna yana ganin haka ya ƙara so inda take ya ce sannu Khadija ba bakin amsa ya ci gaba da cewa ba a san raina na azabtar da abin da nake so ba yin hakan ya zama min dole idan ba hakan na yi miki ba ba za ki bani haɗin kai ba zan bayyana miki sirrika na amma a yanzu na san za ki saurare ni na san duk abin da zan faɗa kina ji na yanzu ne daidai lokacin da zan baki amsoshin tambayoyinki da kika yi min a baya dama wanda baki tambaya ba na so ki sa wa ki da kanki sakata in zayyane miki komai amma sai kika yi taurin kai sai da kika ziyarci punishment room suka saka miki sakata da kansu to mai saurare bari mu dakata a nan shirinmu na gaba za mu tashi in a maryam lafiya yake ta sauri haka ko ranar nan ba kya ji uhm, ke dai bari zainab sauri nake yi zan je kantin kamshi in kwaso rabona kantin kamshi kuma kware kuwa kantin kamshi kar da yake ce mana baki da labarin shahararren shagon nan da ke cikin kasuwar sabon gari wanda yake a jan block a mai namba 226 wanda suke sai da turaruka masu matukar kamshi da daɗi kuma ga sauƙi abin sai wanda ya je kai kai ke ban gane ba mu da din ba sai ki mana bayanan kalolin turarukan domin mu zo da shirin mu duk duk inda na ga kinna fato tabbas wajen akwai kaya masu kyau hmm kawata ba za ki gane ba a takaice dai bari na faɗa miki kaɗan daga cikin saboda sauri nake yi kin san kayan siyasa ka jiya waɗanda suke ɗaukowa daga saudiya ke ban gane ba kina nufin har a saudiya suke ɗauko turaruka ai ba a nan ya tsaya ba ba a saudiya kaɗai ba har da dubai suna ɗauko turaruka shi ya sa kika ji na ce miki kantin ƙamshi zan je to ai ko idan haka ne zan so na ji kaɗan daga cikin kamfanonin da suke ɗauko turaruka domin ko nema ina so in taho da tawo zugar domin mu ziyarci wannan shago kai ƙawata duk sauran nan da nake dai sai kin takura ne to bari dai in faɗa miki kaɗan daga ciki kin ga shi wannan kamfani da zan faɗa miki yanzu wato almas suna sai da su arabian oat ne da Suburmi oat shi kuma wannan kamfanin a indiya yake sannan akwai surratti shi ma kamfani ne kuma suna ɗauko kaya a cikin shi shi ma a saudiya yake akwai nasim akwai za'afaran akwai latafa shukawata suna da yawa idan na ce zan faɗa miki za mu ɓata lokaci sosai a gurin nan abin sai kin je sannan za ki tabbatar ai ko idan haka ne kawata lallai ya kamata a ce ni ma na ziyarci wannan shago domin sayan nagari mai da kuɗi gida ko ba haka ba? Ƙwararre kuwa ƙawata, ai sai ma kin je sannan zaki tabbatar da lalle siyan nagari mai da kuɗi gida. To ƙawata, zan so kafin mu rabu ki ƙara tunasar da ni a inda wannan shagon yake, ta yadda zan samu sauƙin samun sa ba tare da na sha wahala ba. Shi dai wannan shago kamar yadda na faɗa miki yana a Kano ne a kasuwar Sabon Gari, wato a Jambulo, yana nan a Block A, shago mai namba 226. Sannan ba a nan suka tsaya ba, suna ba da tsarin kalolin turarukansu na kamfani daban-daban suna da turaruka kala-kala gabata. Kyan gani bari na tafi saboda rana tana karai Siyan na gani da kuɗi Muna maraba da dukkan masu siyan ɗaiɗai ko tsari. Mun gore!